Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dola biyu. Na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga. Ta tuna wata rana da Joinda ta ce mata ummi kin cika yarda da mutane. Ya waziri, ne za ta kawo miki magana ki amsa bayan baki da tabbacin ya faru. Ki yi bincike a kai ga wannan takardar Abubuwan da suke faruwa ne a masarautar nan ki yi kokari ki duba. Yana cikin akwatin ajiyar masarautar nan a cikin akwatin. Amma ummi kina bincike kuma kar ki yarda da kowa zan duba batun tafiyar yakin nan ne. Sannan ta daga ɗakin Sultana Amra hawaye ne ya zubo mata. Tana zaune tare da kallon yadda 'yan matan yaranta suke farin ciki idan suka haɗu su uku. Dariyarsu, hayaniyarsu tare da guje-guje, yau duk ya dawo mata kanta kafin ka ce mai fadar ya cika maƙe da Emirate Consular. Zama suka yi tare da kalan yadda su take kuka kamar yarinya ƙarama. Me ya laifi na? Me yasa duk alkhairin da na mata sai da ta zaɓi cin amana ta sama da komi? Shin laifi ne don na ƙaunace ta? Iyayenmu ɗaya domin dukkanmu zuri'a ɗaya ce. Me yasa ta tozarta ni? Me yasa ta wulakanta ni? Me yasa ta raba ni da iya abin da na mallaka a duniya? Da da yau Naira binti Namdar ta gaya min mulki take so na rantse da Allah maɗaukakin sarkin. Da na ajiye da na ajiye mulkin na zauna a matsayin waziriyarta. Me yasa ta cutar da ni? Ba ni da matsala amma ka ta saka maka rasa basadaukiyar da take tunkarar yaƙi. Komai girman dakarun yaƙi kuwa. Yaushe zan kuma haihuwa? bayan ba miji ne da ni ba, yaushe zan kuma samun yara bayan tsufa ya cin mani? Mene ne mata a rayuwar nan? Don Allah idan akwai wanda ne mishi laifi ya rama, idan akwai wanda na zalunta ya rama yau ranar ku ce, ta rama zaluncin da ne muku. Ta faɗa cikin kuka mai ƙarfi, Sultana Amratu babu zaluncin da kika yi, sama da zaluntar ki biyu rak a duniya. Bayan nan dukkaninmu nan kin ba farin ciki, kin cika mana gida da adalci. Kin ba mu damar mu yi nasara a kan naki saboda rashin ƙusar yaƙi ya sa kika zama kamar 'yar amshin sarakunan wasu daulolin domin kare dukiyar al'ummarki da rayukansu. Kika zama mace mai rauni wanda a da can baya ba haka kike ba, saboda kina da zakanya a tare da ke, kina da zakanya da take idanun ta barci, saboda al'ummarki. Kowa zai kwanta ya yi barci, sarkin yaƙi tana zaga gari da kewayen shi, domin al'ummarki. Mun yi kuka mun yi tir da munafukin da ya raba uwa da 'ya'yanta. Mun yi baƙin cikin yadda aka yi uwa ta gaza fahimtar 'yar tare take tambayar ta za ta mata juyin mulki ne. Ƙasa ya da shi ya fashe da kuka sannan ya zauna yana rusa kuka don ya san Joinda mutum ce a cikin mutane. Jaruma ce a cikin jarumai. Zakuwa ce a cikin zakuna. Ita ce ake mata laƙabi da hadarin kaka. lalata amfanin masallaci. Mira Aminuddin ba iya wannan ba, jarumar da ta tunkari yaƙi tun tana da ƙaramin shekaru take yaƙi, tun bayan mutuwar Amidu Daula mahaifinta, mahaifiyarta ta shiga filin yaƙi da shekara goma sha biyar, ba ta taɓa faɗuwa a yaƙi ba, ba ta taɓa dawowa ba ta yi nasara ba. Yau aka maƙala mata shari yarinyar da ko yaƙi muka je ita take ba wa mata kariya. da bakin da take cewa ku mu mata ba za mu kama ku a cikin bayi da mu ba. Ni ma mace ce irin ku da haka ba zan kai ku a bautar da ku ba. Idan ba ku yarda ba bari na gwada muku. Kai mazaje ku sun kuyar da kanku. Amira Jondilla za ta sauya kaya. Duk muka juya mata baya saboda bamu mu taɓa ganin da cikin kayan mata ba. Ko ya ta fito muka ganta sai muka mauce saboda iya halitta ƙwaya idanunta a farso ne balle kuma kyau da halitta jikinta. Tun daga ranar ban kuma ganin da cikin kayan mata ba saboda yaƙi ne a gabanta. Nasara ne a gaban yaƙi, sarakuna da sarakunan yaƙinsu sun sha neman aurenta a filin yaƙi amma murmushi take ta ce, ba soyayya ba ce mizani na. Nasarar mahaifiyata shine nasarata, shin ba ni da ra'ayin aure, ina tare da mahaifiyata don ta haife ni ne domin na kare lafiyarta don Allah ka fahimci abin da na gaya maka. Haka kika juya wa yarinyar da take wa maza kalan ‘yan uwanta ne, haka kika sa ta ajiye takobin sarkin yaƙin Aminu Dola mahaifinta ta ajiye ta juya sakamakon cewa da kika yi. Ko gawarki ba kya kaunar ta zo kai, ta je duniya sai ta koya mata darasin rayuwa. Eh da gaske duniya ta koya mata darasin rayuwa tunda a wulaƙance aka samu sarkin yakin mu Maza shida sun keta alfarmarta. Me ya fa haka muni? Ya faɗa tare da fashewa da kuka sannan ya ɗago kai. Yana murmushi bata mutu ba sai da ta haifi guguwar yaƙi. Sai da ta haifi wacce za ta iya karawa da duniya domin kimarta a yanzu haka. Ta zama duniya neman fansarta tun daga lokacin da muka rabu da Jonda nake bibiyarta. Nakan yi wata uku kafin na isa gare ta ina kai mata duk wani bayani a kanki. Sannan Allah gwani hikima Sai ga shi haɗa ta da Amir Al-Mustapha Muallim duk da na san labarin. Ƙarshe sakamakon soyayya ce na yi fatan na gaya miki, amma ta hana ni. Sun bar mulkinsu, sun bar danginsu, sun bar su, sun tafi wata duniya domin rufe kofar da za a taɓa kimar ku. Join da ta kasa gaya miki juyin mulki ake san a yi miki na tsawon shekaru aru-aru. Sabida an ce idan ta yi yunƙurin faɗa to kanta zai koma, shi yasa aka haɗa mata shari tana ɓoyayyen alaƙa da wani maƙiyinmu wato Yahudawan garin Sir. Ke kuma baki bincika ba, don dama kin san cewa suna neman hanyar da za su kifar da mulkin ki ne. Shi yasa kika yi tunanin ita ce za ta ba su damar hakan. Ina Amira John Dilla ba haka take ba, ba haka ta koya ba. Ke ce kika koya mata faɗar gaskiya ko da za ka rasa ranka ne. Kuma kika gaya mata ita gaskiya ba ta ɓuya ko an ɓoye ta za ta bayyana. kin nuna mata ita gaskiya hanya ce ta ma ita gaskiya hanya ce wacce take mahaɗa maɗa da ubangijinka to shi ta zo ta gaya miki waccan ranar shi ta zo faɗa miki wannan lokacin da kika sa aka kashe jermaya tare da shirya yaƙi ƙarshe aka yi nasara kin zata saboda dakarunki Allah ya baki nasara a'a Allah ya baki nasara ne sabida ita Me yasa baki fahimci saboda ke take raye ba? Me yasa baki gane girma da kauna da ‘yarki take miki ba? Sabida kina tare da shaiɗanun mutane irin Naira binti Namdar. Da haka kamar yadda ta ci amanar ma ta kai da shirya juya mulki, dole mu zartar da hukuncin mu a kanta. Kyale ta kadim, kyale ta ta yi rayuwa, kyale ta duniya za su gaya mata abin da na gaza gaya mata. Sannan ta bace da kuka share kwallate sannan ta ce musu, ‘yar da, ta turo min sako. Ta ce na tafi Morocco, na je akwai dangin mahaifinta a can. Me kuka gani? Share kwalla suka yi sannan suka ce mata duk yadda kika ce mun masu miki biyayya ne. Babu abin da zaki ce mu ce miki a'a. Da wannan ta miki a hankali ta bar fadar tunda ta shiga ɗakin ta dariyar yaranta. Yadda suke gudanar da sha'anin su na farin ciki shi yake yawo a kunnenta. Yadda suke wasa da matashi a ɗakin shi ya bi komai mata daɗi. A hankali ta taka har gaban gadon da yau ya koma mata kamar yau aka kawo ɗakin. Shashekar kuka ta tana tuno yadda ya joinda ta mai da kanta kamar namiji, hatta maganar ta sai da ya sauya. Idan ta duba hannunta ya koma mara taushi da laushi irin na mata. Kafar da kullum cikin takalmin karfe yake ko sau ɗaya bata taɓa ɗago kai ta dubi irin nasarar da yarinyar ta samu ba. Ta sha ganin da tana son yanke gashin kanta amma ta hana ta sai ta ce mata Ummi ni gashin addabar rayuwata yake, shi yasa zan yanke amma ba wai ni ba ya hana ni rayuwa ne ba. Zubewa ta yi akan gwiwarta tana mai rike kanta tana kallon yadda komai ya tafi ya Babu yaran da take mulki domin su, babu mijinta da ya bada rayuwar shi domin ita. Ƙawarta aminiyarta ita ce ta ci amanarta. Duk yadda ta yi da ita na tsawon shekaru yau Ta ɓare, a hankali ta zame tare da kwanciya a ƙasa waye na zubo mata. Tana rufe idanunta za ta ji ihu da shewar yaranta suna dariya da murna. Musamman idan Joinda ta tafi yaƙi aka yi nasara haka za su yi ta guje-guje har faɗa. Idan ka ga Joinda sai ka rantse namiji ce domin yadda take yanke su mata, Ya dawo iya dokin wuyarta. Tana dariya ta kai ci take ji idan ta ga gashinta a yanke. Har ta ƙare wata rana ta mata magana akan yanke gashin. Yanzu dan Allah me ya amfanin yanke gashin kanki? Me yasa kullum kike buƙatar ganin raina ya ɓaci? Ke fa mace ce. Ummi, ni gashin ne yake damuna sannan ba a cikin gidan sarauta nake rayuwata ba. Ni kaina wani lokacin sai na yi wata ɗaya ban saka mishi ruwa ba. Muna can muna yaƙi da jama'a to kin ga kwarkwata da wasu ƙuraje damun kaina suke amma insha Allah ba zan kuma ba. Ta faɗa ta da juyawa sannan ta riƙo ta. kar ki damu. Duk lokacin da zaki yanke toki na azumi uku. Yana kai ta yi hawaye yana shiga ya shiga sauka don ba za ta iya ɗaukar wasu tashin hankali bayan wannan ba. Ta rasa yaran ta biyu. Haka ta miƙe tare da shiga banɗaki wanka ta da alwala sannan ta fito ta sallaci asuba tana idarwa ta jima tana azkar da yi wa yaranta da mijinta sai iyayenta addu'o'i kafin ta koma ta kwanta saboda zazzafan zazzabin da ya rufe ta A nan ta kwanta lokaci guda aka taru a kanta bayan an fitar da sanarwar Sultana Amra babu lafiya. Da yawa talakawa sun yi mata fatan Allah ya bata lafiya bayan sun ji zun surutun cin amana da waziriyarta ta mata. Da aka ba tare da sanin komi ba suka shirya kashe Naira binti Namdar. Sahara kimanin wata biyu kenan da shigar mu wannan gari mai shegen bala'in tashin hankali. Babban damuwa ta Nimra So nake ta koma a Sakandariya shi yasa nake kokarin na fidda ta a cikin wannan yanayin. Ita kuma ba ta da mutunci raina min hankali take. Kewa da zo ki goge min bakina da na sha madara. Matsiyata kun raba ni da mahaifiyata sai ta saka an sare min kanku. Bige mata baki izma ta tare da cewa Allah wadaran iyayen da ba su ba wa yaran su tarbiyya ba shashasha kawai. Ke ni kike zagi an zage ki. Tasowa ta za ta nufi izma na tsaya a gabansu. Ba na son rashin hankali da rashin sanin haƙƙin ɗan adam. Ki yi haƙuri shi kenan. Za ki maida ni mu Ba zan maida ki ba saboda ina da burin ganin ki kusa da ni. Ke wace irin rashin ke wai wani irin rashin imani ne da ke? Me yasa kika raba ni da alƙaryata? Me yasa kika raba ni da mahaifiyata? Kin kawo ni cikin datti da turɓaya ina rayuwa kamar wata dabba. Mutanen da ba su ke taɓa ni ba su ne suke gogayya taɓa jikina. Me ne miki da zafi ne? Nimra. ke nutsu ba ina nufin na cutar da ke bane kawai na yaka ne domin gaskiya ta yi halinta idan kin ga dama za ki iya tafiya yanzu haka za ki koma in ikram izuma ta kira sunana da garaje izuma kyale ta tafi koda ta koma ta koma komi ya ƙure don haka na gama shirya mata tafiyar tun wata ɗaya da ya wuce. Taya, in ji Izma. Murmushi ne mata sannan na nuna wa Nimra hanyar wucewa. Roƙo izma Izmat yawa yana zuba daga idanuna. Rike hannunta na ya goge ƙwallon ta ne tare da cewa Askandariya suna jiran ki Nimra. Ki yi haƙuri da sauyin ku. Murmushi ne domin na san matuƙar ta shiga Askandariya to tabbas sunanta babu domin har yanzu akwai masu fushi da fushin sultana. A hankali na juya zuwa cikin gari yanzu me ya rage mana a garin nan. Ham, lallai ko wanda na zo nema har yanzu ina kan neman hanyar haɗuwa da shi. Haka muka shiga cikin garin na fara neman mafita domin haka nake kullum sai na tsokano mutane faɗa. Oman Kallon shi na sai ya tare da cewa Sultan Abred kai min shiru ta ya aka yi kabar Aman ya samu damar tunkarar Sakinatu binta Abu Wakas. Ta ya za a yi har magana neman aure ya shiga tsakaninsu. Sultan ka daina tunanin cewa Aman Mehran ba gama garin mutane ba ne kuma yana zaune kamar bai san me ke faruwa ba. yana sane da shi kuma a halin da ake ciki na wanda aka dakatar da shi a mulkin ƙasar, dole idan ka samu matsala dole su nemo shi a taimakawa. Kuma ban yi mamaki ba don Bahrain sun ba da goyon bayan ya auri na binta Abu Waqas ba. Don Allah Sultan mu rabu da shi mana. Duk wannan rikicin saboda Ikram ne kuma ta mutu me kake bukata da Mehran? Idan ka nace tabbas Mehran ba zai barka ka ba, zai kure maka gudu. Kallon Nawaz ya yi cikin jin haushi tare da cewa sai na sare kan ɗan iska sai na ruguza mulkin shi. Wallahi ba zan bar shi ba sai na kashe shi kamar yadda ya kashe min Ikram ɗina. Cike da mamaki wasa yake kallon Afra ɗin ji yake kamar ya yi ta dukan banza ko zai samu sauƙi. Ɗauke kai ya sane ce mishi zan iya fita? Hmm, ya ce. Nawaz na fita ya bi shi da wani irin kallo mai ɗauke da ma'anoni daban-daban. Kada kai ya yi sannan ya ɗauke kanshi irin zama a nan. Shi yanzu ma zargin shi yake. Gani yake yi kamar shi ma yana son Ikram. Dan duk lokacin da ya sako zancen Ikram da Meran, take zai ga sauyi a kan fuskar shi. Anya ba zargin shi bane zai zama gaskiya. Ta yaya aka yi Ikram ta mutu bayan yana da labarin shi ne ya bi bayan su Ikram. Kuma shi ya kama noman. A jiya zuciya ya sauke tare da ɗauke kanshi tabbas akwai wani ɓoyayyen al'amari da ya kasa fahimtar shi. kai tsaye ko ma meye insha Allahu zai sai gaskiya ta yi halinta. Nawwas Azizatin Nisa ta kira sunan shi, Hum. ya ce mata, "wai don Allah me ke faruwa ne, yayanki za ki tambaya." Ya ba ta amsa a takaice kamar ya shi, kai na tambaya ba shi ba. Wani irin iska ya ja kafin ya fesa ne ya ce mata, "Kin san me, yayanki yana da san kai." burin shi ya mallaki komi, ya hana kowa farin cikin rayuwar shi to kan shi yake, ta kan shi yake yi ba ta kowa ba. Wallahi ko da zan rasa rayuwata da ƙimata, Ikram ta haramta mishi. Na aka ya ci gaba da haukar shi, ai mulki ba hauka bane da zai saka mutane a gaba. Yana juya su kamar yaran shi. Ya faɗa cikin jin haushin upright yana ajiye mishi kyauta akan Ikram. Da haka ya kuskure ya tunzura shi sai ya yi.